Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, ni ce Aisha Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau talata 21 ga watan janairu shekara ta 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga ibrahim garba dauke da kanin labarai yau talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban amurka donald trump a majalisar dattawan kasar a halin da ake ciki kuma shugaba donald trump ya tafi birnin davos na kasar switzerland inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan talata a wani taron kasa da kasa kan tattalin arziki sannan babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so yarjejeniyar tsagaita wuta ta yi tasiri a libya to abu namu maganin a kwabebo yayin da muke cika shekaru 41 da gabatar da da fara shirye-shirye a sashen hausa na muryar amurka yau muke shagulgulan bikin cika wa'annan shekaru saboda haka muna nan dauke da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan wannan ga mabudin kunne. ko gidan rediyon amurka kullum da safe daga ƙarfe shida zuwa shida da rabi ina sauraron kuna shekara arba'in da ɗaya lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa masu bashi shawara suka ce za mu kafa sashen hausa shine To za mu ka muku cikakken wannan bayani da ma saƙonnin fatan alheri daga wajen masu mu Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare yau talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar yayin da 'yan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar. 'Yan majalisar dattawa za su kada ƙuri'a kan jadawalin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na tsarin shari'ar wanda ya tanaji baiwa kowanne daga cikin 'yan jam'iyyar damakar masu gabatar da ƙara a cikin sa'o'i 24 cikin wato tsawon kwanaki biyu don gabatar da hujjojinsa. Daftarin jadawalin bai ce komai ba kan koshin za a gayyaci shaidu da kuma ko shirin za a yadda a shigar da wasu sabbin bayanai da hujjoji shugaban marasa rinjaye cuma ya ce duk wata shari'ar da ba a yadda a shigar da sabbin bayanai ba ko shaidu ba shari'a bacci ko muskala zaratin ya kara da cewa we democrats aim to get the truth and make no, no mistake about it we will force votes Ya ce mu 'yan jam'iyyar Democrat mu ita ce bayyana gaskiya kuma ba da wasa muke ba za mu nace har sai an kaɗa ƙuri'a game da batun masu gabatar da shaida da takardun bayanai kuma ya rage ga 'yan Republican ko su kare kundin tsarin mulki su kare tsarin mu su kare tsarin doka da oda a maimakon rufe idansu su kare shugaba donald trump saboda tsabar fadanci kawai a wannan aniya tasa ta danna gaskiya saboda ni a ganina ya ma sanya tafka laifi a halin da ake ciki kuma jiya wato yayin da shari'ar batun tsige shugaban amurka donald trump ke gab da kankama a majalisar dattawan amurka ya gaza ya birnin davos na kasar switzerland inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan talata a wani taron kasa da kasa kan tattalin arziki a tsakanin lokacin da zai gabatar da jawabi a yau dinnan talata da kuma komawa birnin washington da zai yi gobe laraba Trump zai gana a bayan fagen taron da wasu shugabannin kasashe a lokuta daban-daban. Mahallata taron waɗanda suka kai wajen dubu uku za su samu kariya daga sojoji da 'yan sanda har wajen dubu biyar. To kafin buka muku ƙarashin labaran ga rahoto na musamman da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya haɗa mana akan wannan buki da muke yi na cika shekara 41 da kafuwar sashen hausa na muryar amurka shugaban amurka jimmy carter da masu bashi shawara suka ce za mu kafa sashen hausa shine dalili kenan hausawa suke cewa dalili abin da ya kawo mata gidan miji kenan sama da shekaru sashen hausa ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan sashe da ake ji da su a sashen afirka na muryar amurka ta hanyar samun miliyoyin masu sauraron shirye-shirye da rahotanni na gaskiya kamar yadda tsarin muryar amurka yake wanda ya ce labarai za su iya zama masu kyau labarai za su iya zama marasa kyau amma za mu faɗi gaskiya ko ɗacinta wannan yarda da amincewar da sashen hausa ya samu ya faru ne duk a dalilin yada labarai masu muhimmanci ga rayukan mutane daga kasashe daban-daban da suka hada da najeriya da niger da ghana da kuma kamaru sama da shekaru sashen hausa na gabatar da manyan labaru masu girma kan tattalin arziki da siyasa da al'adu da kuma tsaro ciki har da shirin nan na musamman kan boko haram da ya samu kyaututtuka shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana dalilan da yasa yake sauraren sashen hausa na muryar amurka duk safiya amurka kullum da safe daga ƙarfe shida zuwa shida da rabi ina sauraron kuna kullum ta Allah saboda ka duk shirin da kuke yi na ji ina sauraron ku saboda a gaskiya adalcin da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata kullum ta Allah dalili shine kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban a kan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin kowa kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shi ne adalci yanzu haka mutane kusan miliyan goma sha ɗaya ne suke sauraren shirye-shiryen sashen hausa da muryar amurka a kowane mako kamar yadda ƙididdigar da muryar amurka ta gudanar ta baya-bayan nan ta bayyana a daidai lokacin da yake cika shekaru arba'in da ɗaya. yanzu haka sashen hausa ya yi wa shirye-shiryensa baki ɗaya gyaran huska ciki har da sabbin shirye-shirye na rediyo da za su rika tabo abubuwa da suka shafi matasa da mata da 'yancin 'yan jarida da tsaro da kuma labaran abubuwa da suke faruwa a amurka da ɗan gari masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar hausa masu da daɗin tarihi shirin haɗin gwiwa da sashen hausa na muryar amurka voa kowa ya bar gida gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa baki mai yanka wuya shirin yanayi da muhalli matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Cikin shekaru 41 da ya yi, sashen Hausa ya sami shugabanni bakwai ciki har da david hofstad da connie stevens da steve lucas da rashida hassan da sunday dare da leo king sai kuma aliyu mustapha sakwato mai ci a yanzu haka kuma ba za mu manta da fred cooper wanda ya yi rikon ƙwarya wasu lokuta steve lucas shine shugaban sashen hausa na uku ya kuma tuna da yadda shirin sashen hausa ya yi tasiri ga siyasar jamhuriyar nijar wajen 1994 shugabar sashen hausa na zamanin vida wilson ta tura ni nigeria don in yi in wato rika aikowa da rahotanni to daɗa na je can amma ban yi ko wasu yan kwanaki ba sai ta kire ni ta ce ka dawo takanas ta kano nan washington Mun ce me sa. ta ce wannan sabon shugaban nijar muhammad usman yana nan ya ce bai son barin nan garin in bai ganka ba haka na yi to sai na hau jirgi na da washington aka yi liyafa inda shi mamun usman ya ba da wasu kyaututtuka um, ga sashen hausa da kuma sashen afirka baki daya ya yaba mana a saboda irin aikin da muka yi ya ce abin da ya sa ya so ya gani ya ce lokacin da ba wanda yake uh, magana da shi lokacin da yake takara mu muka yi magana da shi har ma ya samu aka san da sunan shi kuma ya ce wannan ya taimaka mishi kwarai da gaske tsohon shugaban kasar najeriya janar ibrahim babangida ya ce sashen hausa na murya amurka ya yi fice ne saboda yana baiwa mutane damar bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ba ya kuma ba da misali da shirin tsaka mai wuya alhamdulillah shekara 41 lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa da jama'a ƙasa inda duk ake hausa a afirka a najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'an duniyan nan baki daya tsaka mai wuya ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kuna kuma samun opinion na mutane shine kyan abin nan so damar da ita voice of america ta ba al'umma al'umma na fata za su yi amfani da wannan dama a jamhuriyar niger kasar da take matsayi na biyu a yawan masu sauraren sashen hausa na muryar amurka da dama suna sauraron shirye-shiryen sashen hausa ne sabili da yadda yake tabo abin da ya shafi siyasa al'adun gargajiya rayuwar yau da kullum tattalin arziki da kuma muhalli muna kuma aiki da tashoshin rediyo da talabijin da dama a nijar da ke zaman ƙawayenmu abokan aikinmu shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya sha kawo mana ziyara a tashar mu da ke nan Washington ministan harkokin sadarwa na jamhuriyar Nijar Sala Habi ya ce tun yana karami yake sauraren sashen hausa kuma ya ce suna cikin rukunin mutanen farko da suka soma muhawara a shirin tsaka mai wuya lokacin da mura amurka ta fara hausa daɗi muka ji sosai saboda tun ga lokacin nan mu muna yara muna samu muna sauraron ta sosai saboda ga lokacin nan muna sauraron ga turanci da su gifoli da sauran mutanen duka sai ga ta allah ya sa ta fara hausa ka sai da duka ana samun rediyo wanda kai harshen kawai kaka shi kashi daɗi kuma ba ma mu talaka duka gaba na jin daɗi dan saboda ga lokacin nan radiyo biyu ko uku ne ka yi da hausa sai ka gama talaka sun zo ga lokacin ƙauye an ɗauko an sa radiyo saman bisa wani tano a kewaye shi ana sauraron labaru kenan wannan daɗi ne mun gajiya kuma muna fatan allah ya sa daɗe ana yi wannan abubuwan don ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin vodal america ta yi duk abin da ya kamata a yi don saboda al'umma masu jin hausa da wanda ma ba su jin hausa da wanda ma ba hausa ba su saurare ta saboda tabbataccin da ta kai na muhimman labaru faɗin gaskiya ta kai na muhimman labaru kuma da abubuwan da talaka ka so saboda ba ka faɗi labarin da aka bi duniya mai kwaɗi abin da talaka ka so abin shi ka gani da abin da zai kara mishi aiki in noman rani shi kai in manomi ne in makiyayi ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a ta yi. Sanjay Dare tsohon shugaban sashen hausa kuma ministan matasa da wasanni na yanzu a najeriya ya bayyana irin tasirin sashen hausa a rayuwar 'yan najeriya ina murna tare da sashen hausa na murya amurka a lokacin da muke yanzu da farko na murna allah ya dawo da ni bayan na yi shugabancin sashen hausa na amurka shekaru goma ta wuce allah ya dawo da ni yanzu ni ne ministan wasanni da matasa a kasan najeriya kuma na ji daɗi da cin gaban sashen hausa na mara amurka suna aiki da gargawa suna kokanta suna ba da sanarwa da ya kamata dilla-dilla kuma na ina godiya mutaka godiya ga voice of america muryar amurka har ila yau Sashen Hausa na muryar Amurka yana kuma tashe a fannin talbijin da kuma duniyar gizo. Shirin taska da ake yi na minti talatin yana mai da hankali ne kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa da suka hada da kimiyya da fasaha da kaɗe-kaɗen shakatawa da al'adu da kuma wasanni. yanzu haka kuma sashen hausa na muryar amurka ya soma shirin fadada shirye-shiryensa na talbijin zuwa ranaku biyar a mako a halin yanzu sashen hausa na muryar amurka dai yana da ma'aikata 20 a washington da kuma wakilai kimanin 30 a kasashen najeriya niger ghana da kuma kamaru akwai shirin ƙara yawan wakilai domin ƙara bunƙasa shirye-shiryen sashen a sassa da dama a ƙasashenmu na afirka da duniya yadda cibiyar sadarwar kasashen duniya ta amurka usagm take ɗaukar sashen hausa da muhimmanci ya sa manyan jami'an hukumar ziyartar kasashe da muke watsa shirye-shirye irin waɗannan ƙusoshin sun hada da shugaban muryar amurka ɗin baki ɗaya amanda barnett wadda ta ziyarci Najeriya kwanan baya ta gana da muhimman masu ruwa da tsaki da suka hada da uwar gidan shugaban kasar Najeriya da ministan watsa labarai da 'yan jaridu mata da kuma wakilan sashen Hausa. Nagusi Mengesha, daraktan bangaren Afirka na muryar Amurka na cikin manyan da suke goyon bayan sashen Hausa sau da kafa da kuma taimakawa wajen ganin ci gaban sashen ya bayyana burinsa kan makomar sashen. VOA Hausa is not only ya ce banda kasancewar sashen hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa a ɓangaren afirka na rediyon murya amurka gidan rediyo baki ɗaya na alfahari da sashen hausa shugaban sashen hausa na bakwai wanda kuma ke bisan kujera a yanzu aliyu mustapha sokoto ya ce rukunin mutane uku ne suka taimaka ga nasarar da sashen ya samu nasarorin da sashen su na muryar amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana kamuku shirye-shiryensa yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu da kafanoni guda uku na jama'a na farko su ne hukumar gidan rediyon ta muryar amurka wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mai aikin na biyu su ne ma'aikatanmu na nan washington da kuma suke warwatsa a kowane kasashen afirka wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin na yadda ya kamata na uku su ne ku masu sauraron mu da kallon mu da wato bin ta talabijin da kuma duniyar gizo wanda kuma ina sai muku albishir da cewa allah da za ku ga karin ci gaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna. to a biyo mu za a ji wasu fatan alherin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu bari mu koma wajen Ibrahim Garba domin ya kawo mana ci gaban labaran duniya. To Aishatu babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai EU Jesse Barrel ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta a Libya ta yi tasiri. Ya yi magana ne da manema labarai gabanin taron inda ministocin harkokin wajen kasashen da ke kungiyar ta EU ke bayar da nasu ra'ayi kan halin da ake ciki a kasar ta Libya. da kuma yarjejeniyar da shugabannin wato manyan kasashen duniya suka cimma ranar lahadi ta mutunta kudurin haramta sayar da duk wani makami ga bangaren da ke yaƙi a libya ya kara da cewa we are in a truce which is uh, unstable and you know uh, a truce can be violated several times a day let's hope that by the contrary it's going to stabilize and we are going to really ya ce an cimma wata irin yarjejeniya wacce ke tangal-tangal kamar yadda aka sani yarjejeniya ce wadda akan saba mata sau da yawa a rana bari mu yi fatan cewa a maimakon hakan za ta kankama kuma za mu cimma tartibiyar yarjejeniya muddin ba a tsagaita wuta ba zai zama da wahala kungiyar tarayyar turai ta taka muhimmiyar rawa a ƙasar. To madalla a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku sakonnin masu sauraronmu na fatan alheri akan wannan biki da muke yi na cika shekara 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka. To alal hakika sashen Hausa na muryar Amurka ta yi matukar taka rawan gani a duniyan Hausawa baki daya. a ko'ina bahaushe yake a fadin sararin su din nan musamman ma abin da ya shafe mu mu a nan jihar taraba inda na fi wayo shine wani su shekaru baya ba zan iya tuna shekaran ba na shugaban kungiyar 'yan jaridu marubuta labarun wasanni wato swan eh, aliyu mustapha sokoto da hali yanzu shine shugaban sashen hausa ya kira ni ya yi hira da ni yana mai gabatar da shirin labarin wasanni dangane da katafarin filin wasanni na jolin mai stadium wadda ya halin yanzu muke da shi wadda yana ɗaya daga cikin manya-manyan stadium da muke da su a arewacin nigeria to lokacin an fara aiki sai aka yi watsi da aikin ba a yin aikin kuma duk shekara za a yi budget a kan aikin kuma a cinye kuɗin ba za ka ga wani abu ya faru ba ya kira ni ya yi doguwar hira da ni na nuna ba bacin ran al'umman jihar taraba musamman ma masu sha'awan kallon ko kuma masu sha'awan harkan wasanni mako hudu yana sa hirar nan yana gama sa hirar nan aka ta da aiki wuta-wuta a hali yanzu gashi nan muna da bab filin wasanni wato wadda ake kira jolin yamin stadium a nan jalingo sunana alhaji badar mai gwanjo da kungiyar zabi sanka da taimakon juwa ta kasa reshen jihar adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen hausa na muryar amurka da ya cika shekaru arba'in da 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan wannan wato shekaru 41 da suka cika na watsa shirye-shiryen su gaskiya ba karamin alheri ba ne da dukkan mai sauraron wannan tasha ta muryar amurka musamman sashen hausa a sannan na biyu akwai wani shiri wani tsohon shirin da suka yi allah ji karai wato ibrahim mai wada na malin fashi wato shirin sana rai dangin goro wannan program din gaskiya ba zan iya taba manta da shi ba domin shiri ne wanda yake faɗakarwa ke tunatarwa yake kuma nishaɗantar muna fata don Allah wannan shirye-shiryen da za a yi kokari a ƙara shiga karkaru a ji a wato damoyin al'umma domin gaskiya da yawanci shirye-shiryen da ake sai ga duka ya ta'allaka yawanci shirin sai ga an karkare shi a babban birane ya kamata shiga ƙauyuka inda za a je a zakulo a ji damuwar mutanen. Sunana Baba Iyali Kawu, shugaban kungiyar Media Observers kungiya da take kula da ayyukan kafafen yada labaru. Muna murna da cikan shekara arba'in da ɗaya. Shiri da ya fi burge ni a shashin Hausa suna nan da yawa don shirin su duka babu na yarwa. Amma kaɗan daga ciki shine lafiya uwar jiki wanda Dr. Muhammad Ladan yake amsa tambaya sai ka ga masu sauraro mu masu sauraro muna turawa a rubuce da wataran kuma da kuma ta waya mukan tura sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan amurka sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya ba da saƙonsa kaga wannan ba kowace kafa take ba gaskiya wannan abun a yaba mata ne sai kuma shirin tsaka mai wuya da kuma eh, da ake ran asabar din nan ranar asabar da safe wanda ake a bari ya huce wannan shirin shi ma yana burge mu sosai mu masu sauraro to sabbin shirye-shirye da suke faman yi kuma muna musu fatan alkhairi musamman ma muna so a ƙara tsaka mai wuya kamar yadda da ake a sati so biyu sannan kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku sannan su ƙara ba mu mu masu sauraro irin lokacin da za mu ƙara ci gaba da tofa albarkacin bakinmu. To a gaida Ibrahim Abdulaziz wakilinmu na Adamawa da ya tattaro mana wayannan saƙonnin. To bari mu koma kamaru kuma inda masu sauraronmu daga can suka tattara mana saƙonninsu na fatan alheri ta hannun wakilinmu Garba Awal. Ni ne Amadu Jibo daga kasar Kamaru. Na fito a wannan lokaci wato in jinjina ma muryan Amurka wannan radio mai wato taimakawa da labaruka game da abubuwan da suke wucewa musamman a bangaren duniya da kuma mu a kamaru muna jin daɗin wannan rajiyo saboda rajiyo tana kawo mana bayanai iri-iri da tallafawan da take yi ta fanyin siyasa ta fanyin cinikayya ta fanyin wato yau da gobe a gaskiya wannan rajiyo abin alfaharin mu ne saboda yau idan muka gani a nan musamman nahiyar afirka kuma a nan kasar kamaru za mu lura cewa wannan radio ita take wato ba mu labarukan duniya sahihai domin kun san labarukan ma akwai labarukan da ba su da inganci amma dai muryar amurka ta taka rawa ne akan wannan fanni kana ji ka san ma'aikatansa wato 'yan jaridun sa mutane ne kwararru ba su ba da bayani ba su ba da labari she ta inganta kuma she ta zama sahihiya muna wato dada roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ma ma'aikatanta da ganin. ita da waɗanda suke tallafa ma wannan wato radio namu muryan amurka voa amurka to ba abin da za mu ce shede mu ce kuma allah ya rufa mana asiri mu da su gaba ɗaya kuma allah ya ba su karfin gwiwa da za su ci gaba da ba mu labarukan duniya a lokacin da ya kasance lokacin da ya dace kuma da a lokacin da ya kasance lokaci ne muhimmiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ni ne jibrila ibrahim mai yaki wallahi muna murna da shirye-shiryenku na murya amurka nan da muke je wallahi yana muna daɗi ya shekara arba'in kenan hadda wani abu da muke sauraron ku kuma shirye-shiryenku na shashin hausan nan ya yi mana daɗi da yawa muna jin daɗin shirye-shiryenku kuma da muna roƙon alfarma inda ya ɗan ƙara mana lokaci kuma yawa kuma da shashin tele da za mu ji daɗi sosai za mu more wallahi a ci gaba a ci gaba allai kare ku allai kare ku masu ba mu labaru na gaskiya ko da cikin wani hali ne mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sajin Hausa na BOA Hausa America. Sunana Alhaji Aya Barista daga nan Duwala ƙasar Kamaru. Wato cikon shekaru 41 da soma watsa shirye-shirye da harshen Hausa a wannan gidan rediyo mai albarka. A gaskiya ina taya ku murna, ina taya mu murna, ina taya kowa da kowa. duk mai bahaushe mai jin hausa da kowa da kowa ina taya murnan cikin wannan shekaru 41 ina jingina muku bisa shirye-shiryen da kuke gabatarwa wato musamman irin su na kasa ba kasawa ba irin su bangaren lafiya irin su bangaren eh, wa'anda aka danne ma su kuna ta zuwa ku neme su su yi kukansu irin da ta bangarori da dama watsa labarai shirye-shirye kiliya wanda babu wani tangarda babu wani matsala komai na fita normal gaskiya ina jinjina muku bisa <clears throat> ga wannan namijin kokarin da kuke yi kuma shawaran da zan bada a nan ita ce to sai a ƙara ƙaimi kuma ya kamata a ƙara lokaci e, kuma bayan haka ina muku fatan alheri da wannan shirye-shirye da wannan cikon shekaru 41 da kuka yi kuma ina fatan allah ya sa a fi haka kuma ina fatan <clears throat> za ku ƙara yawan wakilai a kasashenmu na na afirka kuma ina fatan cewar allah ya sa za a ɗore za a ci gaba za a fida salamu alaikum ne lati mutari bamin da kamaru wannan gidan rediyo mai tarin albarka tana ainihin fahimtarwa ilmantarwa sanarwa Eh, sadar da gargajiya da kuma wasanni saboda haka muna farin ciki da cikin shekara 41 na wannan gidan rediyo kuma muna fata allah bar mu tare allah da ƙara ma Eh, masu ma'aikatan wannan gidan rediyo a zaka da fahimta da kuma yadda za su ilmantar da mu mu fahimta sosai tana sanatar da mu abin da ke faruwa kusa da mu a nan eh, bamin da nahiyar afirka da kuma duniya baki daya allah saka da alkhairi allah taimaka mana To mun gode da waɗannan sakonni da kuka turo mana na fatan alheri kuma mun gode wa wakilanmu na waɗannan shiyoyi da suka tattara mana. yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaicen yau talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar yayin da 'yan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar. ofishin jakadancin amurka a kasar libya ya yi kiran da a koma aikin samar da mai a kasar bayan da mayakan madugun 'yan tawaye janar khalifa haftar suka rufe rijiyoyin mai da kuma tare wato katse wasu daga cikin bututun man kasar wato babban kamfanin man kasar ma ya ce tsaye da ayyukan samar da mai din zai janyo wa kasar asarar dala miliyan 55 duk rana. sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da sauran abokan aiki da Julie Leathers Gresham da ta tattara shirin. sai injiniyan mu na yau santos ni ce a ishatu sule ke mana fatan alheri